ku danna subscribe kuma ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Salamu alaikum barkan ku da wannan lokaci ina mai kuwa fatan alkhairi. Zan yi wata magana ne na tabbata cewa magana kuma za ta yi amfani ga kowa da kowa kuma zan so ku saurari wannan maganar tawa saboda irin abubuwan da muke faruwa yanzu a arewacin Najeriya. Ba mu san cewa kila manyan mutanen nan sai sun ga an gama karar da 'yan arewa ba ne sannan za su yi ɗaukar mataki. Abubuwa guda uku ne suke faruwa a ƙasar nan. har yanzu ba wani bayanin kokari da ake a kansu harka ta tsaro ta lalace a ƙasar mu Najeriya zamfara katsina sokoto ina ne arewa duk inda abin da ya shafi arewa ne gabaki da babu tsaro yau ka ji an kashe mutane sama da saba'in yau ka ji an kashe mutane sama da ɗari yau ka ji an kashe mutane sama da kaza amma yanzu ga ma yanzu ana kulle watan barka sai kaga wannan barka ta fito ya faɗi ya fito kuma fi sabidillahi ya faɗi kuma fyaɗe ƙananan yara ana musu fyaɗe yan ƙaramar yariya shekara uku ga mata fyaɗe a ƙasar mu wai duk a najeriya kuma manyan mu kenan sannan su ce wai su ne a matsayin man zaɓe su su dai sama su mai hukunci kenan ko kuma su ne gwamnonin mu a matsayin su na mene ba sa lura da rayuwar mu ba sa lura da yanayin abubuwan da yake faruwa da mu a ƙasar nan fyaɗe ya yi yawa ƙananan ƙananan yara amma wasu su zo su rasa rayuwarsu haba gwamnati ku duba halin da talakan najeriya ke ciki ku duba halin da talakan najeriya ke ciki matsatsin ya yi yawa matsatsin ya yi yawa ga cutar coronavirus ta zo ta lalata komai a kasar nan gashi kuma har yanzu kisan da ake yi a cikin eh, garurruka da ake yi eh, irin su zamfara katsina suwa ina ne ai coronavirus ba ta kashe wa'innan ciwuka ba amma kun fi eh, focusin akan cutar coronavirus wanda mu hasali ba musamman menene cutar coronavirus ba ba mu gauni wanda ta kashe ba ba mu ga wanda ta kama ba amma ba kwa damuwa da al'umma fi sabilillahi so kuke yanzu ƙananan ƙananan yara da ake wa fyaɗe irin wayannan a dinga rasa su a dinga mutuwa ta za a yi duniya ta zauna lafiya ta za a yi Najeriya mu ta zauna lafiya ta za a yi arewacin Najeriya a zauna lafiya ai ba zai yi ba to sannan kuma fi sabilillahi manyan mutanen mu ko ba ku da wani aiki sannan ku ce ko kun je Abuja wakilcin mu wala ba wakilcin mu kuka je kun je wakilcin aljihunan ku ne da yaran ku da yayan ku idan kun ji kaca kaca kaca ku ibe su ku tafi da su turai mu ku mu a cikin Najeriya mu mutu kada kuma ta to mu Allah yana tare da mu sannan kuma Ah, mala'iku suna nan tattare da mu duk inda muka shiga ba za mu taɓa jin kunya ba ba kwa damuwa da rayuwarmu ba kwa damuwa da rayuwar talakanmu ba kwa damuwa da rayuwar yawai 'ya'yanmu suke sun ci abinci ba su ci ba a babu wannan saboda lalacewa da taɓarɓarewa da komi da komi da yake ƙara lalacewa a Najeriya nan yau ne za ka ga shugaba kun zaɓe shi ya zo yana ba biya Allah ba biya Allah a dangwale mai zaɓe in Allah da in na ci kaza zan muku kaza ya zo ya alƙawarkan shi na ƙarya da wofi har yanzu dan ko kaɗan yanzu duk wani abubuwan da yake faruwa a Najeriya ma fa wannan ƙarerayen da 'yan siyasa suke wa talakawa Najeriya ya kamata talakawa Najeriya ma su farga su gane na rantse muku ga Allah talakan Najeriya ka farka ka gane ka sama me yake maka cewa wallahi masu kuɗin nan ba sa san ka kai kake tare da su yanzu nan ga Buhari mun zabe shi ya watsar da mu ba ta mu ake ba gwamnonin mu ga sunan da yawa su mai rususuwa ne ne duk ba ta mu suke ba hidimomin gaban su fi musu amma dun ba sa gane wannan al'amarin talaka kullum kullum kullum kullum kai kenan ka zo ka zo kana ta bauta a gurin siyasa amma me abin da talaka ya fi so yanzu a gina mai rayuwarsa a bude mai makarantu ya karatu da 'ya'yansa a sauƙaƙa mai sauƙin rayuwa abinci ya sauƙi komi ya sauƙi sai ji daɗi amma ba a wannan amma daga zaran an zaɓi mutum ya fece ya tafi abuja ko ya tafi wani guri na ran zama ga allah ku da ku ƙara ganin shi sai dai a hoto amma ba ruwan shi da maganar arewa shi motion din shi kawai na ajihun shi ne ya za a iya ƙara tattalin arzikin shi ya ƙaru ya za a yi kyare a kan shi su gyaru ya za a yi asusun bankin shi komi da komi ya kasance kowa na yaran shi ya cika in ya ga haka ya gama komi yanzu fi sabilillah a irin mulkin ke kenan dama da muke tunani kawai Allah ya da irin wannan lokaci Allah ya da irin wannan lokaci shugabanninmu na baya sun kafa tarihi masu girma wanda ba za a taɓa mantawa da su ba amma ku dai yanzu babu abin da kuka kafa daga rashin mutunci sai mulkin zalunci sai mulkin rashin imani abin da kuka kafa kenan mu dai abin da muka gani kuna mana kenan kuma Allah zai mana maganin ku ko mun zafi ko mun wuya Allah da talaka sai ya ci abinci da yardar Allah kuma talaka sai ya ci abinci talaka kuma sai ya tashi talaka kuma sai ya tsaya daram daram da kafarsa wanda Allah ya rubuta zai tafi zai tafi wanda Allah ya rubuta yana nan tsaye zai tsaye kuma kwana nawa ne rage muku akan madafin ikon naku kada ku manta wannan fa mulkin fa kuma wasu ne a kai suka zo suka kuka ture su kuka sauka suka sauka kai sannan kuma kuka kuma fa haka zalika wani lokaci na yi yaro karami dan kankani insha Allah zai zo ya kaudar da ku ku sauka kuma mu mu zabe shi talaka mu zo mu tsaya tsayin daka mu zabe shi domin mu samu ci gaba a ƙasa dan wannan ba ci gaba muka samu mun samu ci baya ne 100 bisa 100 kuma mun gani alamu sun nuna haka saboda ba kwata wani matsaloli ya faru a kudu za a ɗin mataki gaggawa da gaggawa a yi musu amma mu a arewacin najeriya sai dai ma hasali a ƙara cunkusu mana ƙin junanmu a ƙirƙiro mana wata bala'in wanda za mu dinga yama kanmu mu dinga gudun kanmu mu dinga lalace muna ɓannaci da kanmu dan allah na nubu haka yayi